السلام عليكم ورحمة yanzu dare ne na laraba biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da da da talatin da shida. daidai da 23 ga watan disamba shekara ta da 2014 a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala ya ɗauko mana hadisin barawo ɗan azib da yake ba mu labarin wa'azi da annabi ya yi a sanda ya raka gawon wani mutumin madina da irin abubuwan da ke cikin wannan wa'azi na kwankwasa zuciyan dukkanin wani mai imani da fa ya shiga tetayin shi akan abubuwan da yake ciki a rayuwar shi na duniya idan kai bawa ne wanda kake bin Allah to wannan hadisi yana ƙara ma ƙaimi zabarar da kai wajen inganta wannan imanin naka idan kuma bawa ne wanda yake kafiri ko fasiki munafiki ko duk abin da mutum ya ga dama ya zama to wannan hadisi yana jan kunnanka da cewa lallai ka shiga tetayinka yau in kai ne gobe ba kai ba ne yau in kana da dama gobe ana da dama a kanka in kana ganin dan an ara maka rayuwa ne kake abin da kake yawmun minal ayyam za a waye gari za a lissafa ka daga cikin matattu Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe a cikin hadisi mai ruwa ya ce annabi ya ce wa innal abdal kafir shi ko bawa wanda yake kafiri wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin ya ce alfajir bawa fajiri idan kana finkata'in minar duniya lokacin da ya kai zangon barin duniya wa iqbalin min al kuma ya fuskanci lahira gadangadan na zala ilaihi minas sama'i mala'ika Allah madaukin sarki zai sa mala'iku su sakko zuwa wajen shi daga sama Rilazun wasu manya-manyan mala'iku shidadun masu tsanani masu ƙarfi sodul wujuh masu baƙaƙen fuska ma'ahumul masuh suna dauke da wani hankici jam'ul masu wa huwa ma yalbasu min sha'ar shine tufafi ne wanda ake sawa na gashi da aka tikka alal badan wanda ake sawa ta kashifan wa qaharan lil badani wa huwa masnu'un min al wanda ake sanya shi wanda yake zama cikin jiki to amma kuma yana shafe da tufafi da sinadari na karara wanda yake sa jiki kaikayi yake tada hankalin fatan jikin dan adam dan adam ya shiga cikin halin damuwa da kunci wannan hankici minan nari na wuta ne sunan minhu maddal basar haka waɗannan mala'iku za zo su zauna iyakan ganin wannan mamaci bayan sun zazzauna sun maye un malakul maut ana nan sai mala'ikan mutuwa sai taho hatta ya jilisu inda ra'asihi sai zo ya zauna a daidai kan wannan mutum karga ce wai kayi mutuwan farar daya wai ba a maka haka ba ko mutuwan wa za ka yi don daidai saurinka ba ka fi saurin mala'ika ba yadda ake ɗaukar ran mutumin da ya kwanta zai mutu a gadon asibiti haka ake ɗaukar ran mutumin da aka harbe shi da bindiga ko aka jefa mai bom ko aka harbe shi da igwa ko da nukiliya kai ko da menene abin da ke ɗaukar ran mutum hoda ne mai shakare mutum fara ɗaya ya mutu ko menene alluran mutuwa aka yi maka ko menene yanda ake bin matakan na ɗaukar rai haka ake bin matakin ɗaukar ran kowa da wanda gobara ta cinye da wanda ya mutu a ruwa da wanda gini ya faɗo ma da wanda ya haɗi ya zuciya heart attack ya yau kiran shi ko ma menene yadda presidiwa na ɗaukar rai yake to haka ake biya dauke ran komawa ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku sau da inda rai yake daban hanyar da ake ɗaukar rai daban shi kuma gangan jiki wani abu ne daban kuna fahimtar wannan da kyau ku sai sa duk inda aka je aka ɗauki mutum aka binne shi yanda ake maran kowa an binne ba a binne ba ya buto kaya ɓace cikin tarkace haka dai Allah madaukin sarki zai ma mutum kamar yana cikin kabari ne kuma zalika ala bi aziz wannan bai gagara Allah ba Allah ka samu dace summa yaji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa yazo hatta yajlisu inda ta yajlisa inda ra'sihi har sai ya ya zauna daidai da kan wannan mutum yana gargara lokacin bai mutu ba duk yana gani an gano wannan ikon ya ce ga abin da yake ji da gani ne kawai ba ba shi ba ya ce ga shi yana ganin mutum ya zo ya tsaya kan shi ba zai iya faɗi ba an riga an dakatar da aikin harshe komi ya tsaida shi yana ganin abin da yake gani kun fahimci wannan shi sa duk mai hankali duk wanda ya saya kamata to ya tashi tsaye ya shirya ma wannan rana wanda za ta zo la mahala ba wanda ya sai kawo da faruwanta za ta faru tabbas ga kowa sai da ka bi Allah za ka fara darawa da shiga cikin farin ciki da annashuwa fa ya wannan mala'ika na zama sai ce ya ayyatu hannafsul khabitha ya ke wannan muguwar rai ya wannan ruhi mai mummunan aiki ukhriji ila sakhatin min Allah wa ghadabin ki fito yau zaki iske fushi na Allah madaukin sarki ki taho ki tafi zuwa ga wani irin fushi da Allah maɗaukin sarki ya yi wanda bai taba irin shi ba fataftariku fi jasadihi sai wannan ran sai ta fantsama cikin jiki kawai ta ta neman wajen ɓoya fayyanta ha kama yanta zi'u sufudi mina sufufin mubawwal sai mala'ika ya rika matsota yana cizgota yana cirota kamar yadda ake cizge tushiyar dawa a jikin kwayya wanda yake jikakke haka za ka je jiyoji suna kakkatsewa suna yake cizgowa ko kamar kana cizgo tafasa a lokacin damina ma'ala ya ce wasu food nau'un min an wa'il hadid ya ce nau'i ne daga cikin nau'uka na ƙarfe shadidu salaba wanda yake da ƙarfin tsiya a ce a kafa shi ka ce za ka zaro kun gano wannan da ke ku akwai abin da zai hana shi zarowa akuya wanda yake jikakke babu to haka kuyan in ka ce zaka cizge tushiyan dawa ko na masara akuyan da ta jike akwai abin da zai hana ta cizguwa ne kenan wannan gudun da rai yayi ya samu mafaka a cikin jiki wannan bai tsina nama ran komai daga gudun da yayi ba fatakfa'u ma'ahal uruq wal asab sai a waye gari fatin da ke jikin wannan ran da kuma jijiyoyin da suka makalkale suka rike shi sai a kakkatse su fayal'anuhu kullu malakin baina sama'i wal ard duk mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa waɗanda suke kaiwa da komowa suna aiki da Allah ya sa su sai sun tsine ma wannan ran albarka mun gano wannan da kyau ku wato gulaku abuwa ba sama sai abu dukkanin ƙofofin sama sai a kukkulla ƙofofin kaf laisa min ahalis sama babu wasu mala'iku ma'abota wata ƙofa na sama illa wahum ya da'una Allah Allah tu'raja ruhahu min qibalihim face suna roƙon Allah madaukin sarki da cewa ya Allah wannan rai kar a biyo mana da shi ta inda muke fa a ha sai wannan mala'ika sai dauki wannan ran fai za a haza ai malakul maut mala'ikan mutuwa yana daukan wannan rai lam da oha ai almala'ika fi yadihi tarfata ainin sauran mala'iku maraka ba za su bar wannan rai a hannun shi kiftawan ido ba hatta ya ji aloha fi tilkal maso a ce sun anshi wannan rai sun sa a wancan hankici na kararen gidan wuta wa ya min ha ka an tanire jifa sai ka ji wannan rai wani irin ɗoyi yana fitowa daga jikin wannan ran ɗoyin da baka taɓa jin irin shi ba wujidat ala zahar art. tawayin da ba taba jin irin shi ba a bayan ƙasa Fayas Aduna biha sai a tafi da wannan rai sama fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ika babu wata gayya babu wani dandazo ko ayari na mala'iku da za a wuce illa ƙalu. face sun yi tambaya sun ce ma hazar ruhul habis. ran wani mutumin banza ne wannan Fayakolo na sai a ce da su fulani bunu fulan wani ne dan wani bi akhbasi asma'ihi da suna daga cikin sunaye mafi muni da ake kiran shi da shi allati kanu yusammuna ha biha fi dunya wanda ake kiran shi da shi a duniya sunan da ka sa ma kanka na banza wannan suna za a dauko a riga kiranka da shi a sanda kai rashin sa'an zuwa lahira ina fatan mun gane wannan da kyau hatta yantahi biha ila sama'id duniya haka mala'ikun za su tafi da wannan rai har sai sun tafi saman duniya fa yastaftahu lahu sai su kwankwasa suna neman a bude masu fala yuftahu lahu ba mala'ikan da zai bude sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan sai annabi ya karanta aya cikin suratul araf la tufattahu lahum abwabus sama Allah ce kaga waɗanda suka karya karyata ayoyinmu wastakbaru anha suke girman kai da tunƙaho da nuna isa suke kememe da kema da gas ba za su ba abin da Allah ya suke so ba to ba su ba bude masu ƙofofin sammai wala yadkhuluna aljannata kuma ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta lijal Jamalu fi sammil khiyat in ko za shiga aljanna to ko raƙumi zai shiga kafan allura wa kazalika najzil mujrimin Allah madaukin sarki ce, yadda ko ga haka haka muke saka masu laifi ɗanyen aikin da suka aikata Allah ka kare mu sammul khiyat mala ce ainihin ibra shi ne ramin allura da yake zira zare in irin waɗannan kafirai ko azzalimai fajirai ko fasikai za su shiga aljanna to gwada 'yan raƙumi ya shiga kafan allura to shi kenan su ma za su shiga wannan misali ablagul masal allah maɗaukin sarki ya samu dace fa ya azza wajen sai Allah maɗaukin sarki ya ce oktobo kitabi oktobo kitabahu sijjin ku je ku rubuta sunan shi da dukkanin abin da ya aikata a cikin sijjin sun mai ƙalo a aido abdi ilal art sai Allah ce ku mai da bawa na ƙasa fa inni wa attuhum anni ha halaktuhum da na yi masa alkawarin cewa ai daga ƙasan na yi su wa fi ha wa kuma nan zan mai da su wa min ha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga nan ne zan ta da su a wani karo na daban fatutrahu ruhahu min as-sama'i tarhan sai mala'ikun sai su jefo ran daga sama jefowa da ƙarfin tsiya hatta ta fi jasadihi haka wannan ran za ta cikin jikin shi sun makara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ƙaunullahi ta'ala sannan sai annabi ya karanta faɗin Allah wa man yi shirk billah kaga duk wanda ya Allah tarayya da wani faka annama harrami na sama wannan kamar ya subuto daga sama ne فتخطفه الطير tsuntsaye su bi suna tsatsagan naman shi aw ta bihi ar reh ko iska ta ta tuwa da shi a sama fi makanin sahe da yake jifa da shi a wani waje mai nisa ta kwala shi da tsandauri ai watsewa zai ko to duk wanda ya shirka to gara wancan ukuba ta same shi na tsatsagan tsuntsaye da ya shirka gara faduwa daga sama irin wannan ta same shi da ya shirka Allah madaukin sarki ya kare mu daga wannan bala'i fatu'adu ruhahu fi jasadihi sai ran shi sai ta komo jikin shi qala fa innahu yasma'u hafaqni ali ashabihi tare da haka yana jin motsin tafiyan takalman mutanen shi wanda suka kawo shi suka binne shi idza wallau anhu wa ya tihi malakan sanda suka zuwa suka tafi yana jin cap cap cap cap cap na takon kafafun mutane suna juyawa a lokacin din nadaman duniya dan adam zai shiga ina dama an daga mai kafa ya samu tsarari da dama inda gyaran aiki ne je gyara ina dama a ce sanda yake raye ba abin da yi ba kenan sai gorin dama yana cikin waɗancan da suke komawa wani aka kawo wannan wajen ba shi ba ku gano wannan da kyau ku sai ya yi gorin inama inama isa ɗan adam sanda kake raye ku ɗan na baka shawarwari zuciyanka na zira ka kana yi abin da kake so akwai ranar ƙin dillanci na nan tafi wannan ranar ƙin dillanci in ya zo lai duk abin da kake iya faɗi a raye sannan ke raye ko ba zai faɗo ba gare yanzu ka gyara ka bi Allah ka shirya ma kanka yadda za ka zauna kabari salin alin kakka taba haƙƙin kowa naka yi ma mai laifi nasiha mai laifi ji nasiha ka tuba ka bari kama Allah maɗaukin sarki sai ka rabauta ka wannan shi kenan ko ba ka bi Allah sai kai na dama fanka ka shiga kabari na gaya maka ko me kai sai ka yi nadama Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa malakani sai wasu mala'iku guda biyu su zo mai shadidan lintihar masu matsanancin kururuwa wajen tsawa firgitar da shi fayyanta herani su tsorata su mai tsawa waye jalisa ne su zaunar da shi waya ƙola ne lahu sai su ce man rabbuka kai wa ubangijinka fa ya ƙolo sai ce ha ha la adani kwarara ihu ya ce shi bai sani ba fa ya ƙola ne lahu sai su ce ma dinuka kai menene addininka fa ya ƙolo sai ce ha ha la adani kwarara ihu ita shi bai sani ba fayaƙola ni laho sai su ce da shi man hazar rajulun ladibo isa fikum mutumin nan da aka aiko shi cikin kuwaye shi fayaƙola sai ce ha ha la'adari kwarara ihu ya ce shi bai sani ba fayunadi munadin minas sama sai mai shela sai yayo kira daga sama an kazaba ya yayi ƙarya fafrishu lahu firashin minan nar ku yi mai shimfiɗa na wuta waftahu lahu baban ilan nar ku bude mai ƙofa zuwa wuta tehi min harriha zafi da sarkami da sukukin wuta sai su rika zuwa mai wasu mumiha da dukkanin wani irin sukuki da wuta ke da shi haka zai rika kwararowa cikin kabarin wancan fajiri wa yudayyiqu alaihi qabrahu sai a matse kabarin nashi hatta takhtalifa fihi adla'ahu har sai haƙarƙarin shi sun saba da juna mun gane a yatihi rajulun qabihal wajihi, sai wani mutum mai mummunan fuska qabihal siya, mai munanan tufafi ƙabani, muntinar rih mai ɗoyi sai zo mashi Fayokal sai ce abshir so uka. ina ma bishara da abin da zai bakanta mare haza muka alladhi kunta Tuwa'ad. yau ne ake maka yinin haduwanka da Allah fayokal sai ce wa anta basharaka kallahu bisharri man ant amma kai kuwa Allah ya maka bisharar sharri kai ma waye kai fayokal sai ce ana amulokal kabe ni ne mummunan aikinka duk iskancin da ka zan kana yi ko yana da yana tara maka gumagumai da za su bata maka ne a kabari amma wa'azi ka daina ƙarya ka daina saba alkawari ka daina cin amana ka daina zina ka daina liwafi ka daina shan taba ka daina shan giya ka daina shan kwaya ka daina sata ka daina yaudara ka daina cin amana ka daina duk waɗannan abubuwan iri da mu zo ka bari to haka za a rikadar da su su zama mutum su rika zuwa lokaci bayan lokaci suna tada hankalinka suna firgita ka kabla yau malkiyama kafin sanda za a hado a ranar tashin alkiyama Allah shi kyauta to shine sai ce man anta fa yaqulu ana amalukal kabe, fa wallahi ma alim ma alimtuka illa kunta bati'an min ta'atillah ce kai mu ba mu san ka ba kai mai kasala ne da ganda wajen yi ma Allah da'a sari'an ila ma'asiyatillah mai gaugawa wajen saban Allah kake fajazakallahu sharran Allah ya maka mummunan sakamako sun mai da lahu a'ama sai a turo mai wani makaho a sam bebe abu a san mu kurma abu mu bebe ba ji ba gani sun mun bukumun umyun fi yadihi marziba a hannun shi akwai wani gwalmi laudure ba bihi jabalun da dutse za a kwada ma wannan gwalmi kana turaban ƙasa zai zama inda za a rusa ma dutsen garin ku wannan gwalmi to kawai zai watsi ne zama ƙasa fayadure buhu biha darbatan sai naɗa mai wannan duka hatta ya siro biha turaban har sai ya zama ƙasa baki ɗaya ya watsi sun mai yu'idullah sannan sai Allah ya ƙara haɗa shi kama kana yanda yake a baya sun mai yuftahu lahu baban minan nari sai a buɗo mai wannan hundu a wuta wa yumahhida lahu min firashin nari sai a mai shimfida daga cikin shimfidan wuta wa ya ƙolu sai ya ce rabbi la ta kami sa'a Allah kar ma ya tashin kiyama wannan azaban ta ishe shi don ya sa ka tashin kiyama wannan wasa ne ana dukanka da gora ga zafi da sirkami da tukuki na wuta yana zuwa makana cewa wannan ya isa jama kowa ya bi Allah karka sake ka je lahira da haƙƙin musulmi na dukiyar musulmi ko jinin musulmi ko mutuncin musulmi duk abin da yake da alaƙa da Allah ya ce bari alaƙa ya hankali jama'a kuna fahimtar wannan ku an ba kai taka tsantsan da wannan ba za ka sha mamaki Allah ya tsare mana imanin rabbi la takami sa'a yana yana maimaita Allah karkata da kiyama wannan hadisi akhrajahu ahmad al ahmad ya fitar da shi a mujalladi na hudu shafi na 287 zuwa 288 wa isnaduhu sahihun rijaluhu thiqat mazajin da suka fitar da wannan hadisi amintattu ne wasu hahul albani malam muhammad nasir din albani ya inganta wannan hadisi fi sahihul jami'is sagir a cikin littafin shi mai suna sahihul jami'is sagir a lamba na 1676 wa mushkatul masabe da littafin mushkatul masabe lamba na 1630 daidai Allah madaukin sarki ya samu dace aidan dadin goshi dai minal masail allati akhtamu biha ya daga cikin matsalolin da ya kamata mu cika wannan bayani da shi يجوز أن تخرج الميت من قبر إذا دفن الميت خطأ في مقابر النساء ما ليتي يجوز يا هلت أن تخرج الميت أجي حق قبر متن من القبر أبتو دشي تشين قبري إذا دفن الميت إن أكا بني ممتي خطأ تشين كسكري في مقابر النساء من قالوا لنا da to ana ware makabartun mata ne da makabartun maza ta wannan magana muhammad hassan abinda yake nufi ana warewa su a nasko makabartun maza ko kuwa makabarta ɗaya ne sai a ware nan mata ke binnewa nan kuma maza ke binnewa amma mu makabartun ya yake a ja na maza da mata da haɗe yake in ka je baƙi a madina haka yake a haɗe yake bayan da aka ware aka ce nan ne wajen maza nan ne wajen wa da ana warewa da aisha ba te gurin cewa ta ware inda aka binne umar cewa ita nan za a binne ta ba kun gane wannan domin sanda abdullahi dan umar ya je mata da saƙon sayyidina umar cewa ta yi kashi da ko na ware wannan waje ne ga mijina ga mahaifina ga ni amma yau zan fifita sai na umar a kaina suna fatan mun gano wannan da kyau allah ya tsare mana imanin sun ma'arafu wasu alu sai suka gano suka tambaya faya juzu an yi khurajal mayyit min kuburin nisa ya ce to ya halatta a nan a cire mamaci daga cikin tsakankanin kabarrukan mata ila kuburin rijal a ji a kai shi wajen maza amma ni abin da nike fahimta da wannan maganar yana nufin misali an yi mutuwa da yawa ne sai aka ɗibo gawakin za a zuba su a cikin kabari ɗaya an ware ga maza nan kabarinsu daban ga mata can to sai aka manta aka saka wani namiji a tsakankanin mata a cikin kabari sai bayan da aka rufe ne sai aka ce ina ɗayan sai aka ce ko yana cin kabarin can ne to ya halatta a haƙi sai a ciro shi sai a sashi a kabarin maza inda suke kun gano wannan da kyau ku to aka yi wannan fassara a bisa wannan maganin da ya faɗa to ya fi kyau jama'a ana fahimtar wannan da kyau ku to kafin kai tsaye mu ɗan tattauna wata magana dangane da yadda arwahul mu'min mu'minuna suke da arwahul kafirin a cikin hayatul barzakhiya. ya rayukansa yake a rayuwa na barzahu jama'a zan so wanda yake nan wajen ya tsaya ya auna tsakanin shi da Allah wace irin ajanda yake da shi wani irin tsari yake da shi a rayuwar shi na duniyan nan da ya ma dai tukuna kafin ya je lahira ka dauki lahiran nan kamar wazin wani gari ne da ka dade kana jin labarin shi kuma a ce maka wannan gari in ka tafi ka tafi ba dawowa to don Allah wani shiri ne ka yi na yin ka je wannan gari na zaman da za ka yi a can na farko za ka tafi ka dai ga yin da ake saka mutum a cikin kabari shi kadai wani shiri ke na abokan zama kun gano wannan da kyau ku kana da bukatan tufafin sawa muhagal kafin yake sa ka da shi kana da bukatan gidan zama kuma kaga ramin da dai aka saka kana da bukatan yadda za ka ci gaba da gudanar da rayuwa don an gaya maka da rayuwa ake yi to don allah yanzu misali dalili zai sa ka tafi lagos ko ka je maka haka kawai kake zuwa tasha a doke ka tafi da kai haka suddin to ita motar lahira ko ko ba ko kobo za ka kun gano wani da ko, ku ko ba ko kobo za a dauke ka kuma haccan za a kai ka tasha ya gabata wa kanka lokaci kullu bunu unsa wa in talat salamatu yawmun ala alatul hataba mahamulu dan adam ko duk yanda rayuwa ta yi tsawo watan wata rana Allah za gan shi a makaran ɗauko shi kowaye kun gane wannan kowaye na ali yana cewa da in mun mutu barin mu za a yi da mutuwa ta zama hutu kun gane wannan da kyau ku walau mutuna bo'is na ce da dai a ce in mun mutu barin mu za a yi to da ba matsala walakin na iza mutu na bo'is na ta da mu za a yi wani tsalo inda ha an kulle shi'in tuna Allah ɗan adam kowa ya nazari na ɗan minti ɗaya haka ko sakon talatin menene ka shirya na wannan tafiya kun gani ya mutuwanka zai zo yaushe a yaya wasu Allah wai mutuwa ta zo ku duk wannan wani abu ne mai sauki ina fatan mun gano wannan zazzabi ma sai kashe ka hadarin mota sai kashe ka shi za nike mamaki wanda ke cewa sai kashe ka shirme ai kai ba jarumi ba ne jarumi bai cewa zan kashe ne cewa ke zan dawo da kai kan tunanina shine ne amma zan kashe zazzabin cizon sauro mana kashewa typhoid mana ne hypertension diabetes cutar hanta cutar koda cutar hawan jini duk wani abuwa suna ne suna kira sai ne makabar ka bar mutum ya dade shi da kanshi tsufa zai kashe shi kuna fahimta to don Allah yanzu ya kaddara aka ce an jima za ka tafi lahira wani gari ne ina ne masaukin da za ka sauka ina ne masaukin kashi da wannan aljanna ko wuta za ka so a ce kaje lahira ga abokanka can a wani gida suna shakatawa su ci su sha ga matan aurensu ga 'ya'ya ga komi ga tufafi irin wanda suke so kai kuma kana nan hannun 'yan sanda na wulakanta ka a sel don karga musalta duniya fa da lahira fa zai sa ka gane da aiki ciki kowa ya kyautata aiki jama'a waɗannan ayyukan da ake cewa yana alkhairi ko su ne kayan zaman lahira ne ba wani abin da aka zauna lahira da shi wannan katukan da muke katun Kur'ani da za ka yi sadar da zumunta biyan giyaye taimaka masu ƙaramin ƙarfi faɗin alkhairi kama kai daga sharri abubuwa irin waɗannan da ke rena su ne ba faɗa da ya zama bai da ajanda a rayuwar shi bai da wani tsari kwata-kwata sam bai da shi garin allah ya waye allah allah yake kawai shi zai samu abin da zai ci in ya ciye koshi kuma ta wani kawai sai je ya zauna a teburi ya zauna a ta lissafo jama'a kowanne ya zagiwa ne ci mutuncinwa ne abin da ya gada mu wannan shi ne ajandar rayuwa a wajenka mun gane wannan shi ne duk mutu ya gama walagigi tuwar a duniya duka sai a waye gari a aiko a ce allah ya mawa na rasuwa kashin kai dai ka san da wanda ya kare rayuwar shi yana bin allah da wanda ya kare rayuwar shi bai bin allah kai ka san da bambanci haka wanda ya je kasuwa ya kasa kaya in yamma ta ya ka gan shi da bakan leda da kaza da waye da waye ya kawo mai iyali karka tambayi me yasa aiki ya yi amma garin allah ya waye mutum ya koma kan gari ya kwanciyar shi ya tashi ce na koko na aka ce ba a yi ba bai kamata ya kara tambaya ba da ya fita da ya kawo koko ina gaya ma kun ga irin waɗannan abubuwan ala alahiyar abin da zai faru ke da muke karanta munafukai za su ce zaruna na tabis min nori kuma a ce ƙirar ji'o faltani sun nori duk wannan sun ƙi yin komi a duniya ne sun koma suna sa ran su ci bulus ta mutumin da ya sa cin bulus ko zai ga bulabulas ko a lahira ina gaya muku sai ya sha mamaki sai sa Allah ce ƙule imanu duk aljannan da ake ta magana sai Allah ce illallazi na amanu wa me amina salihat sai wanda suke imani imani kaɗai bai kai ka aljanna sai da aiki na ƙwarai duk yawan aikin ka bai kai ka aljanna sai illa Allah ya lullube ka da me da rahaman shi to ka kama hanyar da Allah zai lullube ka da rahama kawai jama'a muna zaune karazibe abubuwan da za mu bi su zame mana kayan aikin tafiya lahira mun kasa bin ko ɗaya mun kasa ɗaukan ko ɗaya irin da yadda muke zaune mu yan arewa ba mu da wani plan a rayuwa ba mu da wata ajanda a rayuwa ba mu da komi ga tambaye mutum zo wani mai ajandan ka a rayuwa me yake son ka zama me yake son ka yi bari mai tambaya me ka tsara gobe za ka yi kasuwa sai me sai da mawai ba zai zo karatu ba ce ajandan shi kenan kwaye biyu ya je kasuwa da magarba zai zo kawo inda dai ka je yi bacci ko inda dai ka je yi bacci me ajandan ka gobe zai je nema sai me bai san shi ba wai sauran abubuwan za su rika zuwa bai sa ajandan shi ba gano wani da ku malam me ajandan ka a gobe ko ku sai da Allah kai mu kawai ina fata mun gano wannan da kyau ba wanda ma ya kama hanya malam ya ajandan ka gobe zai yi katon zaune ya kaji shiririta mun gano wannan da kyau ai babban abin da ana tambayin ka mai ajandan ka na gobe ce to ma yaushe nike tunanin kaiwa gobe me ajanda na na karasa da yau ku gano wannan da kyau ku ba kama tunanin a ka manta da hadisin annabi ya ce in ka ga safiya kakkai tsammanin kaiwa yammaci na ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda yake harin ya kashe ka zai ka ji bata kanka lokaci ni da nake tani ma ba zan kai an jiman ba mun gane yanzu ba wanda yake tani a cikin ajandan shi an tashi karatun nan sallan mai isha'i bayan nan ka bai kwanta ko bayan ya kwanta ya tashi rakatun fijiri kiyamun laili da fakku da ahwalul ahal binciken yanayin iyali da sauran duk waɗannan fa ajandodi ne ya kamata mutum ya tsara ya tsarin da kaza zai kaza da kaza zai kaza da kaza zai kaza kawai zai da kawai mutum ya je kawai ya harbi gado kawai ya ɗani ya zama baka san me kake yi ba in ka tashi da asuba rakatar fijiri kafin nan za ka ji za ka yi alola kafin nan kila za ka yi brush kafin nan kila za ka karanta ayoyin ƙarshen suratul ali imran da sauran waɗannan abubuwan duk ba sa cin ajandanka zikirin tashi daga bacci da sauransu wannan fa janibin abin da ya shafi bin Allah kenan wani ajanda ka tsara in garin Allah ya waye na yayanka wani shiri ka yi mai yiwa ka tashi ɗaya daga cikin yayanka ba su da lafiya ko ɗaya daga cikin iyalanka ba su da lafiya ko iyaye ko wani amini ne tsarin da kai in haka ya faru ya zaka yi duk tsare-tsaren da ka tsara za ka yi za ka aiki ko za ka kasuwa ko za ka yi kaza shin ka fitar da ajanda a tsakankani ne misali waɗannan abubuwan da ka tsara sai ka kwanta rashin lafiya menene makoman iyalanka ya za su ci ya za su sha za su yi kaza kana lissafin waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau da ka tsara za ka je makarantar zaure za ka je kasuwa za ka je wajen aiki za ka je fafutuka da bida a tsakanin sai aka aiko maka da jana'iza kuma ƙarshen da za ka yi awa biyu a wannan wajen kuma ƙarshen ta in kai awa biyun nan to ya za ka yi wajen bidan da kake duk waɗannan abubuwan ba su cin ajandar mu ku gano wannan da kyau shi a cikin wannan awa 24 da ke tunanin za ka kai gobe ka yi me ka ware ma addinin ka wajen kare shi da haɓaka shi da mutunta shi da kira da kuma tun kuɗi dukkanin wasu shubohi da ake ƙwarar sawa don gani da al'amarin addini a cikin ajandanka na gobe wani irin gudunmawa ne na dukiya ko na ilimi ko na koma menene ka tattalar ma abin da aka zo ma addininka da shi ai kafin garin allah ya ya kamata ya zamanto ka da full package na ajandodi da za ka yi a wannan yinin duka kawai za ka shiga yinin ne kawai alkafara wannan ya sa ta 'yan siyasunmu kake ganin za a zaɓi mutum amma bai da ajanda bai ba sun me yake yi ba kuma gano wanda da kyau Allah bai san me yake yi ba shi za dole ne zamanto ko kana da ajanda ko akwai filan a da kuma mai filan b har zuwa lahira abin da ya kamata ya zama kenan amma dan adam kawai tafiya yake afa man yamshi kibban ala wajhihi ahada manyan yamshi sawiyan ala siratal mustaqim ba ganin Allah maɗaukin sarki da yake shine ubangijin kowa ba abin da yake sai da me ya da plan din shi akwai ajandodi da Allah ya yi kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya planin ɗin komai ya tsara ajanda ya zuba ya ci alƙalami ya rubuta shi ne Allahul mafus kai ba ka da ajanda wanda ya yi ka wanda laye dillo rabbi wala wa ma kana rabbuka na shi ya yi wannan kai kuma ka tafiya kawai gashi ne shikenan inhum illa kal an'ami bal hum adal yanzu akwai gidanka tana da ajanda kazan gidanka fa tantabarin da kike kiwo fa waɗannan suna da adon jodi don me kai ba ka da shi don me ba koya daga Allah ba ana zuwa mutum ya kai wasu adadin watanni a ciki sai a turo mala'ika sai a rubuta ajandan shi nashi shi kadai me ka za a rubuta me ka za a rubuta me ka za a rubuta me zai zama me zai me komi yanzu duwan ɗan siyasa da ya zo ya ce ka zaɓe shi ko kai mai tambaye shi mai ajandanka za ga ya gama bayanin ajandan tsab kai da za ka zaɓe shi bai da ajanda a kanka mun gano wannan da kyau bai da ajanda a kanka amma zai wahalar da kai ya zo haɗa ka fitina da mutane na fatan mun fahimci wannan da kyau amma Allah yana da ajanda a kanka ne bayan da ya lissafo ya ce maka wal'arda, arda wada'aha lil lil'ana. dan ƙasa dai Allah ya ta saboda ɗan adam ne fi fiha fakihatun wan nakhlu zatil akmam yayi da bine yayi kaza yayi kaza din dan adam ne sai ce mata allakum wali an'amikum ku ji dadi ku da dabbobinka kai dan adam kuma sai ce wasana'atuka atuka nafsi me sai ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun in ka bi shi fa sai ce akwai aljanna kaga Allah yana da ajanda iri iri iri iri ame a kanka amma yanzu wanda zai zo yace zai takarar majalisar jiha majalisar tarayya senate gwamna shugaban kasa shugaban karamar hukuma kansila tambaye shi me ka. bai kamata ya ce za mu kula da noma da kiwo da ilimi da asibiti wannan bata kai lokaci ne ya kamata ajandan shi kasance daga ran da aka rantsar da shi awa awa zai biya na tsara ajanda zai tsara dukkanin kwabo da zai shigo ya tsaya ya tsara gwamnatin yana sa ran nawa ke samun grand duk wata na gwamnatin tarayya ana samun naira goma me zai da naira goma nan a kaddara wani watan za a samu sha biyar ko ishirin in sha biyar ne me za a yi in ishirin ne me za a yi zai iya yiwa wani watan naira uku za a samu in haka ya faru ya zai yi kila za a samu haraji kila za a samu kaza ko za a ciwo bashi ya kamata kafin ya shiga gidan gwamnati ya da plan a b c har zuwa z shi ne yana shiga gidan gwamnati sai ga yana da me tsare da zai zo yanayi gwamnatin kawai tafiya za ta yi mutane sai ta mamaki amma waɗannan kawai suna zuwa ne afa man mu kibban ala wajhihi ahada yanzu misali kai ɗan siyasa ne sai ka shiga wannan jam'iyyar sai aka je primaries misali kai da jama'a sai aka yi maka ƙumbiya ƙumbiya aka zubar da kai ƙasa sai ka ja sai nan da shekara hudu bai kamata dan adam ya zama bai da plan ba bai kamata ya zama bai da agenda ba shin aka yi maka haka ka shirya jama'an da dama in amma haka za ku koma inda za ku yi nasara dole na abubuwan jama'a ko suna ɗauko shi ne ba san me suke ba to na buga muku misali da abin da yake fananan duniya ne da zarkar lahira wa ma ke da fulani game da ita ba wanda yake da ita haka mutum da bai da filan in ya nemi aure haka yake jin kunya za a sa wata uku har wata ukun ya yana nan ya ta shididita ai daga ran da aka ce an sa maka aure wata uku ka ɗauka kamar an ce maka an jima ne kawai aiki za ka fara tun yanzu sati ɗaya da sa ranar ya kasance sadaki ma baka kai ba to yana aji a banki wanda za ka kawo da kai a kansu in yakin ba sasa za a yi to waɗannan kudin ba za a ciro su ba sati na biyu ya zamanto ɗakin amarya duk abin da za a nema ko ma dai har an sha fentin ko fentin na na cikin galan a ji a ɗakin kudin da za a biya masu sha fentin yana ƙarƙashin fentin mun gano wannan da kyau ku duk abin da za ka yi ka tara wannan in za ka kai lefe ga masu yi ya zama to already yana nan aƙalla cikin wata uku nan a watan farko hata abincin 'yan biki ka aji shi mun gano wannan da kyau ku wata na biyu za ka shirya abin da za ka cin amarya ta zo da dukkanin bukatunku na shekara mun gano wannan da kyau ku wata na uku sanda ake tsarin zuwanta lokacin kuma za ka zauna ne hankalinka kwance ba ka da matsala za ka ci ka sha danke fiyas amarya in ta zuwa kan tiganka a murje hankalin ka kwanci amma zuwa ne ne zai aure lokacin auren ya zo ka gan shi kama an kwato shi a bakin kura ɗi ya fi ta hayyacin shi bai cikin natsuwa sau da bai da filan idan kanta amarya in ga ganta ana dab da biki ka ga kawafinta inda ka san mai tuna yawon ya raba kati ka ganta te bodo-bodo yadda ka san wata akuyan gona kuma di irin waɗannan abubuwan ko ya kamata a ce muna da tsare-tsare a kansu ya zama boyan arewa ba wanda ya tsarin wani shekara ta 2015 kuma me za a yi me zai faru babu jira muke kawai in aka yi zaɓe in an ci mai ihu in ba ci ba 'yan iska su gaya muku me za ku yi ba wani wanda yake da tsari gano nan in ma ka tanin wani abu ne na shirme ma ko ma dai menene shin ka shirya abincin da zaka ci akalla na wata biyu in abin ya ci gaba misali baka da ajanda baka da plan yau da za ka mutu me ka shirya ma iyalanka yadda za su iya zaman lafiya su addini makarantarsu da kaza ko ka kawo su duniya ne kawai su ja maka matsala bayan ƙur'ani ya ce ku an fusa kuma wa ahalikum nara ka tsamanin don kawo da kashi ka ne sai ka shirya don su rayu ba su da matsala su ba Allah ba tare da cikas ba wannan tsare-tsaren kowa ya tsaya kalli kan shi iza karka ce ka balaga wai kana kokarin ka ce ka ba iza da haka za ka ga matasa dc in sa aure in ce ba aure suka isa ba sun isa jaraba ne ba wani duk wanda bai shirya yadda zai rayu cikin aminci da halal ba bai sa aure ba duk girman kato bai sa aure ba sai wanda irin wannan tsarin in ko ba ka ba da ya isa jaraba da shi dan akuya tafiyansa daya jama'a mun fahimci wannan sa kowa ya tsaya tsarin rayuwar shi me kake nufi ka yi me kake son ka zama din ta tsaru ku sai ka fara tanin to kuma plan na lahira tun a duniya ke tsara shi to inda ba mu da plan na duniya haka ba mu da plan na ina gani ba mu da wannan sam yanzu mutum zai je zai aure abin da yake kallo shine ai naira ɗari yana isan cin abinci yanzu ganon nan to in naira ɗari na isan ka cin abinci ko to karka ɗauko hadisi ka yi bankare mai ma'ana ka cewa an ci abincin mutum ɗaya zai isan mutum biyu ba abin da annabi yake nufi ba fake nan abincin mutum ɗaya na isan mutum biyu ne aka ce a ci da haƙuri kun gano wannan da kyau ma'anar shi ba ke nan ba ai ba a annabi bai ce zai koshe ka ba zai isa mutum goma ma ko ya noma daya amma maganar koshi kuma wannan wani abu ne yanzu kana da naira ɗari na isan ka sai ka je zai ka yi aure wa sa ka aƙalla in naira ɗari na isan ka da ka ko in za ka yi aure to aƙalla sai ka bunƙasa kasuwanka da nemanka sai kana iya samun naira nawa naira ɗari sosai kuwa naira ɗari naira goma ta ishe ka saura nawa to lokacin da ka yi aure akwai naira goma wanda aka ware na uwarka in kana neman zaman lafiya ina gaya maka don ganin za ta yi kura da cin bugu gardi da ita da wahalan haihuwa waye da mura ɗan kana da bukatar ka ya auna maka wannan na biyu dole ka ware wata naira goma a je na kiwon lafiya tsakanin kai da ita ila kana ganin kana sati biyu kai baka rashin lafiya ba na yi wata da laulayi na rashin lafiya a ganin tsawon naira saba'in dole ka ware naira goma nata additional akan abin da za ka ci tsawon naira nawa sittin. ana nan ana nan ciki zai zo ɗawainiyan ciki kawar mai goma mun gano wannan tsawon naira nawa hamsin ana nan za a yi faɗan nan shi ma yana da buƙatar naira nawa kana da baƙi da za su zo wajenka goma baƙi da za su zo wajenta goma sauran naira nawa sai gaji su na tsaron lalura amma a ce duk waɗannan abubuwan na haka ne gidan haya wutar lantarki ruwan famfo sa kati a waya duk wannan naka ne kyauta ne kaga mutane ba su da plan na tsara waɗannan abubuwan duka ai daga ran da ka auro mace ko to ka lissafa aiki ya gan ka ba ɗan ƙarami ba inda kana naira dubu biyu zai maka riga da wando ka zo kana tsallaro to ita wannan dubu biyun kudin ɗinki ne na gaya maka ba ma wai a siyo a tsallan ba kudin ɗinki ne ɗinkin ma ya tashi <laughs> ina tausaya muku duk mutumin da bai da tsari a rayuwa ku sai ya sha mamakin wannan rayuwar yana kallanta ba ta karasu daidai ba to haka lahira dole na abun da muke karanta ga yadda za a yi mumini ga yadda za a yi mawa kafe Allah anan za ka tsara shi kun gani yanzu ba sanyi ne fara shigowa ba wawa bai da ajanda ya sanyi zai hana ka abin da kake yi kun gano wannan dare ya yi kawai sun yana ka bacci da wani dalili me alaƙanka na sun hana ka bacci shi ɗin me wai sun hana ka zuwa sallah asuba ta yaya zai hana ka da yake da ajanda yana da plan ɗin shi zai tsara sanyi na zuwa eh akwai tufafin da zai koma yana sawa duk wani abin da zai haifan mai da mishkila game da sanyi zai tanaje shi ya na aji wunduna ne sanyi yake zuwa me za ka tare shi shi za kawo ɗan hita ne za ka sa ɗakinka to kuma an ɗauke wuta fa dole kai tanin janareto in mai ya duk wannan fashe ka tsara shi shi na jikawa na kanajin daɗin daɗinka kyakkyawan tsari ke haifar da wannan mun gano wannan da kyau ku kyakkyawan tsari shi ya tabbatar da wannan amma ba abin da ya dame ka ka shiga gida ka je ka da yaran ka duk sun takure sun aka wasu na jin sanyi sai ka ci duka a lahira an kai wasa suna da haƙƙi a kanka baka nemo masa kayan bacci irin na sanyi da barguna lafiyayyu ba ka ba cikin matsala yaro ya fitsari a bashi akan fitsarin ana sanyi wani irin zalunci ne wannan ba ruwanka da bincike irin waɗannan abubuwan game da yayanka shine da ka haife su kawai ka sa masu ido Diyan da su ga masu rayu masu rayu Allah yana daga cikin sirrin wahalanka a rayuwa gano nan da kyau kowa je bincike ya iyalai suke zaune wani irin hali suke ciki yanzu lokacin sanyin ne ya shiga suna da rigunan sanyi suna da hulunan sanyi suna da bargunan sanyi suna da kaza suna da kaza garin Allah na wayewa sassafe yaro ba makaranta zai je ba inda zai je wako zai ganshi a titi na yawo shi yara disa ta takure takure na kasu gane me ke haifar da irin wannan ya zo na gida mana in ya zo na gida wai don Allah me ya tsare ma mutane kun bayyance wannan da kyau gane ya zo na gida ya takura da duk mu tsara irin waɗannan abubuwan kafin ma dai mu shiga cikin harkar to haka nake son mu tsara tafiyan mu lahira wala kafin zuwa lahiran don za ka iya zuwa at any time from now sun gano wannan za ka yi tafiya an jima za ka yi tafiya yanzu sai ne kun gano wannan babban abin da ya fi ba ni tsoro shi ne rashin lafiya amma a duk duniya ba abin da bai taba bani tsoro ba irin mutuwa nan dama na san zan ne rashin lafiya ne ban sani ba zan yi ko ba zan yi ba saurin ka ajin karfi a jikin ka tabbata za ka rashin lafiya ne ko ba san ta inda yake zuwa ba amma mutuwa cin da dama Allah ya ce maka kullu nafsin za yi katil maut kawai dai shi matsalai ta ya za ka je ka tar da lahira Shi ne matsalar lahira ba wai mutuwan ba dama mutuwa ko za a dinga sauke dutsen ku fere akan ka ne duk za a gama ka me ka dai mutu to amma me za a taras shi sa na da ya gaya mana wanda ya aiki na kware kun ji abin da zai taras wanda ya zauna bai aikin kwarai ba za ku zo za ku ji da izinin Allah a karatu na gaba idan aka tattara bayi a hayata da barzakhiyya wani irin tattaunawa suke tsakaninsu gani me ke faruwa za mu ji kafin mu shiga alfasul tasa fasli na tara ahkamut ta'aziyya za mu ji kuma hukunce-hukunce irin na ta'aziyya izagacin da dai an ji an binne gawa to me rage sai ta'aziyya abin da yake nufi da ta'aziyya shin ana nufin zama makoki ne za mu zo za mu jayi wannan abin da ake cewa mutane wa'azi kan cewa su bari ba daidai ba ne sun isa bari yana da wajen zama a musulunci shi za mu zo da izinin allah mu ci allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a nan za mu saurara sai 'yan allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum